أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمه والله عليم حكيم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون صلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جي من سيا قرشن سورة التحريم يو إن شاء الله زام تاشي أفركن سورة الملك سورة الملك سورة مكية ma'ana an saukar da ita tun kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi hijira daga makka ya koma madina sannan tana da ayoyi guda talatin kuma sura ce mai falala mai albarka ya tabbata a hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna suratan fil qur'ani thalathina aya shafa'at li sahibiha hatta gufira lahu tabaraka alladhi bi yadihi mulku akwai wata sura a cikin alqur'ani wanda take da aya talatin ta ce ci mai karanta ta har aka gafarta masa ita ce lazi ladzi da mulku wato mai yawan karanta ta yau da gobe wannan suran za ta cece shi har ya kai ga wato an gafarta masa sannan ya tabbata a wani hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce suratun fil qur'ani khasamat an sahiha hatta adkhalalhu aljanna tabarakal ladzi biyadihi mulku akwai wata sura a cikin alqur'ani ta kare mai karanta ta har ta shigar da shi aljanna ita ce tabarakal ladhi bi yadihi to wannan suran sura ce mai daraja sura ce mai albarka sura ce wanda duk yana wanda yake yawan karanta ta to za ta kare shi na ran alkiyama har ta shigar da shi aljanna kuma ya tabbata wani hadisin da imam muslim ya ruwaito cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana baya yin bacci har sai ya karanta alif lam mim tanzil ita ce suratu sajada da kuma tabarakan Lazibiya da mulku ita ce wannan sura da muke karantawa sai dai malamai sun yi saɓani akan ingancin wannan hadisin imam hakim ya inganta shi da zahabi amma mafi yawan malamai suka ce bai inganta ba sai har suka ce da an ce dai wani lokacin yana karantawa amma hadisin sai ce baya bacci har sai ya karanta ala ayi halin wa'incan hadisai guda biyu sun inganta duk mai yawan karanta tabara wato suratul mulki wannan suran za ta kare shi ranar alkiyama ba da ta zauna ba har sai ta ga an gafarta masa kuma ya shiga aljanna Allah ya samu daga cikin waɗanda za su shiga aljanna ubangiji ta'ala bayan bismillahir rahmanir rahim sai yace tabarakal ladhi biyadihi mulku bismillahir rahmanir rahim تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير وبنجي تعالى يتي تبارك الذي بيده الملك wannan suran tana karantar da aƙida ne wato tana tabbatar da girman Allah subhanahu wa ta'ala da ƙudurarsa da kuma ikonsa a bisa raya macece da kuma kashe wanda ainihin ya mutu ɗin Abin nan wanda yake raye da kuma tsaye da dalilai da hujjoji a bisa cewa ubangiji ta'ala shi kaɗai ne ya cancanci a bauta masa da kuma tabbatar da cewa ƙarshen masu ƙaryata tashin alƙiyama ba marar kyau ba ne duk suran za ta mana bayani allah ta'ala ce allazi biyadihi mulku wanda mulki yake hannunsa tabaraka ai takatharat barakatuhu wa khairatuhu albarkatunsa sun yawaita alkhairansa sun yawaita wasu suka ƙara da cewa tabaraka nan ma'anansa ta khasara khairuhu wa azama sha'anuhu wa dama sultanuhu alkhairansa sun yawaita al'amarinsa ya ɗaukaka kuma sarautansa ta dawwama Allah ta'ala shine mai mulki na haƙiƙa a duniya da lahira ubangiji ta'ala ya ce mulki yana hannunsa wato babu wanda ya isa ya sarrafa komai a nan duniyan sai da sarrafawan ubangiji subhanahu wa ta'ala domin komi da ka sani shi yake mallakansa kuma shine yake iko da shi zai iya yi ka mallaki abu amma baka mulkansa to Allah ta'ala mamallaki ne kuma mai mulki shi ya mallaki komi da ka gani a duniya sannan kuma shi yake mulkan komi da ka gani a duniya shi yasa ubangiji ta'ala ya yabi kansa kafin ya ce biyadihil mulkun ya ce tabaraka albarkatunsa alkhairansa sun yawaita ba su da adadi kuma shine wanda mulki yake hannunsa subhanahu wa ta'ala sannan a wata ayar Allah ta'ala sai da ya tsarkake kansa tukun sannan yace shine mai mulki a bisa kuma yace fa subhanallazi biyadihi malakutu kulli shay'in wa ilayhi turja'un sarki ya tabbatar ma ubangiji ta'ala ma'ana babu wani abu wanda ba wanda yake babu wani abu wanda Allah yake siffantuwa da shi na daga siffofin tawaya Allah baya siffantuwa da makanta ko da kurumta ko da bebantaka ko da jahilci ko wani abu wanda in an danganta wani zai zama an tauye masa darajansa Allah ta'ala ba siffantuwa da wannan kuma shine wanda mulkin kowane abu yake hannunsa kuma izuwa gare shi mutane da su koma gaba ɗaya ubangiji subhanahu shi shine mai haƙiƙanin mulki amma babu wani mai mulki na haƙiƙa sai Allah subhanahu ta'ala. abdullahi bin abbas ya ce ma'anan da mulku mulki da hannunsa Ai ya izu yu'izzu man yasha'u wa yudhillu man yasha'u wa yuhyi wa yumitu wa yughni wa yufqir wa yu'ti wa yamna Allah ta'ala shine wanda yake ɗaukaka wanda ya ga dama sannan kuma shi ne yake kaskantar da wanda ya ga dama shi yake raya wanda ya ga dama ya kashe wanda ya ga dama ya azirta wanda ya ga dama ya talauta wanda ya ga dama shi ne mai bayarwa shi ne mai hanawa wannan shi ne cikan mulki kenan in ka ga dama ka raya wannan ka ga dama ka kashe wannan ba mai wannan sai Allah ta'ala a ba wannan a hana wannan a azirta wannan a talauta wannan Allah ta'ala shi ne mai wannan ya ɗaukaka wannan yau ya zama shi ne mai shugabanci gobe kuma ya kaskantar da shi ko kuma dawa ne shugaba ne a kaskantar da shi ya zama bayi da ainihin wannan shugabanci to Allah ta'ala shi ne mamallakin mulkin ma gaba ɗaya kamar yadda ya faɗa a wata ayar ya ce qulillahumma malikal mulki تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير وهو إنك على كل شيء قدير الله تعالى kai ne kake ba da mulki ga wanda kaga dama kai ne mamallakin mulkin gaba ɗayan sama mulki yana hannun Allah kana ainihin ɗaukaka wanda kaga dama ka ɗaukaka shi ka bashi mulki kana ƙasƙanta wanda kaga dama ka hana shi mulkin ko ka sauke shi daga mulkinsa sannan kai ne wanda ubangiji ta'ala komi yake hannunka komi da komai na alkhairi yana hannunka ne kai mai iko ne a bisa komai babu wanda yake iko da komai sai kai ubangiji subhanahu wa ta'ala wannan shine cikakken mulki na Allah subhanahu wa ta'ala duk wanda kaga ya samu mulki Allah ne ya san masa amma hakikanin mulki yana hannun Allah subhanahu wa ta'ala a duniya da lahira idan an je lahira kuma babu ma wani mai mulkin ko mutum daya. Allah ta'ala zai ce limanin mulku yau wa yake da mulki yau babu wanda ya isa amsa sai shi da kansa ya amsa wa kansa ya ce lillahi alwahidul kahar wato ni ne kawai mulki na Allah ne shi kadai wanda yake marin jayi babu mai mulki sai shi Allah ta'ala ya ce wa huwa ala kulli shay'in qadir shi mai iko ne akan komai babu abun da yake gagaransa subhanahu wa ta'ala amma duk yanda mutum ya kai da karfi akwai abun da ba zai iya yi ba duk yanda mutum ya kai da kuɗi akwai abin da ba zai iya yi ba kuma yana son yin wannan abun duk yanda ya kai da mulki akwai masu taka masa birki akwai abun da zai gagare shi ba zai iya yin sa ba sai ubangiji subhanahu wataala mai cikakken mulki wanda yake yin abun da ya ga dama la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'aluna kuma abubuwan da yake yi din babu wanda zai tambaye shi don me yasa yayi sai dai a tambayi su jama'a bayin Allah amma Allah ba mai tambayansa amma duk mulkin ka a duniya wani sai ya kalubalance ka ya ce don me yasa kai kaza ko talakanka ko kuma wani wanda yake sama da kai amma ubangiji ta'ala babu mai kalubalantansa saboda shi ya halicci komi da kowa kuma shi ne mamallakin mulkin kuma shi mai iko ne akan komi da komai sai Allah ta'ala ya ce allazi khalaqal mauta الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملاً وهو العزيز الغفور ubangiji ta'ala shine allazi khalaqa al-mauta wal hayata shine wanda ya ainihin halitti mutuwa wal hayata da rayuwa liyabluwakum ayyukum ahsanu amala don ya jarrabe ku wane ne yafi kyawun aiki ubangiji ta'ala shi ya halicci mutuwa kuma shi ya halicci rayuwa ne mai kashewa ne mai rayawa babu mai kashewa babu mai rayawa sai ubangiji subhanahu wataala shin mutuwan ake fara yi ko rayuwa rayuwa ake fara yi sannan kuma a yi mutuwa to amma sai Allah ta'ala a nan ya gabatar da mutuwan kafin rayuwa ya ce khalaƙal mauta wal hayata shine wanda ya halicci mutuwa ya halicci rayuwa me yasa ya gabatar da mutuwa suka ce li annal mauta hayabu mutuwa ta fi kurjini ta fi ban tsoro shi yasa aka gabatar da ita kafin rayuwa shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa akthiru min zikiri hazimin lazzati ku yawaita ambaton mai rusa jin daɗi ita ce mutuwa in ka tina ta kuma duk ainihin shirye-shiryenka gaba ɗaya sai ya tarwatse maka da zaran ka tina za ka mutu duk wani burin ka kuma sai ya yi ko aka muka mutuwa wani na kusa da kai ya mutu sai ka ji duniyar ma gaba ɗayanta ta ishe ka bata da amfani wannan ita ce mutuwa wanda take sa mutum ya shiga taitayinta wanda babu wani babban wa'azi kamar mutuwa alqur'ani mai wa'azi ne naɗiq ita kuma mutuwa mai wa'azi swamit alqur'ani mai wa'azi mai magana mutuwa kuma mai wa'azi amma da shiru ko magana baya yi to wani ba baya kasance masa wa'azi amma mutuwa sai ta zame masa wa'azi to Allah ta'ala a nan yana nuna mana cewa mutuwa abun tsoro ne shi yasa ya gabatar da ita akan ainihin wato ainihin rayuwa sannan kuma kowa yana da an halitta masa mutuwa guda biyu da rayuwa guda biyu farko da can babu kai wannan ita ce mutuwan farko sai aka zo aka raya ka rayuwan farko aka sake kashe ka aka sa ka a kabari mutuwa ta biyu sannan kuma za a sake raya ka an yi tashin alkiyama wannan ita ce rayuwa ta biyu kenan kowa mutuwa biyu rayuwa biyu shi yasa ubangiji ta ala a cikin suratul baqara yake cewa kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa hayakun. thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilayhi turja'un ya za ku dinga kafurcewa Allah subhanahu wa ta'ala alhalin da ku matattu ne ya raya ku da babu ku babu labarin ku sannan ya halicce ku ya raya ku sannan kuma dai sake kashe ku ita ce mutuwa wanda mutum zai bar duniya dungurungun ya kaura ya tafi kuma barzaku wato wata madakata tsakanin duniya da lahira sannan Allah ta'ala ya ce ya sake raya ku ko dai sake raya ku shine tashin alkiyama kuma kowa da kowa izuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala zai koma babu wanda zai dawama a duniya mutuwa rayuwa mutuwa tashi to wannan rayuwa ta ƙarshen ita kuma ba ta da ƙarewa har abadan abada abadal abadi ba ran da za ta ƙare in ni'ima ce madawwamiya idan azaba ce ma madawwamiya wannan shine babban abun tsoron a ce kullum kullum kana raye ba za ka mutu ba kaga idan mutum a cikin azaba yake ya shiga uku amma dan aljanna kan murna yake yi baya son rayuwar ta kare sannan ko mutuwan nan babu wanda bai zai mutu ba kullu nafsin za'iqatul maut kowa zai dandani mutuwa babu wanda bai zai dandani mutuwa ba wa inna ma tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha anin nari wa udkhila aljannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur za a mutu a yi hisabi a cika wa kowa ladansa gurgudun abin da ya aikata a duniya in mai kyau sakamakon mai kyau idan mummuna kuma sakamakon ya zama mummuna rayuwar duniya rayuwa ce ta rudi rayuwa ce ta wasa sai ka je lahira ka gane haka idan baka gane ba annasu niyamun wa idza matun tabahu mutane bacci suke a duniya sai sun mutu tukun sannan su farka su gane cewa a sai duniya ba komai ba ne lahira ita ce abun nema to babu wanda bai zai mutu ba kowa ai da za a bar wani a duniyan nan da an bar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda babu ɗan gatan Allah irinsa amma Allah ya ɗauki kayansa walau kanati dunya tadumu liwahidin lakana rasulullahi hayyan wa baqiya da duniyan nan za ta dawwama saboda wani da manzala sassama ya zama rayayye kuma wanzizze wanda bai zai mutu ba kaga da duk rikicin da ake na addini manzala sassama sai raba mana wannan rikicin to amma mutuwa kowa zai mutu shi yasa manzala sassama shi ma ya bar duniya ba a bar ya dawwama a duniya ba likita ma yana mutuwa wanda yake wa mutum magani sai ka shi kuma ya yi rashin lafiyan ya kasa yi wa kansa maganin ya tafi saboda mutuwa ba ta da ainihin magani kamar yadda manzala sassama ya ce abu biyu ba su da magani mutuwa da tsufa ba wani maganin da zaka sha ka ce ba za ka mutu ba babu wani maganin da zaka sha ka ce ba za ka tsufa ba ba su da magani a duniya to idan likita yana mutuwa komin ƙuranci komin ƙurewansa a likitanci ba zai iya karewa kansa mutuwa ba kaga babu wanda ba zai mutu ba kenan kisa wani ya ce lit tabibi takhattafathu ya durrada man zat tabibu bida'ihi ardaka ka gaya wa likita mutuwa ta ɗauke ka wane ne ya harbe ka da ciwon sa ya yi kai sake har mutuwa ta zo ta ɗauke ka ya yi ka mutu ko wanda bai zai mutu ba mata tabibu wal mudawa wallazi jalaba dawa'a wa a wa man ishtara likita ya mutu wanda ya je sassako magani ko ya kera shi shi ma ya mutu wanda ya je sayo magani ya mutu wanda ya sai da maganin ya mutu wanda aka maganin shi ma ya mutu akwai wanda bai zai mutu ba kowa zai tafi lahira to amma matsalan in ka mutu ina za ka koma ne albabu almautu babun wa kullun nasi dakhiluhu falaita shi'riya ba'da albabi madaru mutuwa kofa ne kowa sai ya shiga wannan kofan amma in an mutun ina zan shiga aljanna zaka tafi ko wuta innal manuna hiya sabil wa man yakum lan yattahish bi rijlihi faka ka anqadi in baka mutu ba ma kamar ka mutu ne dan duk abin da aka ce maka zai zo to kamar ya faru ne kawai to in ka mutu ina za ka tafi wannan shine matsalan ba wai mutuwan ba ina ne makomarka yanzu da muna da garanti in mun mutu lahira aljanna za mu tafi don Allah za mu ji tsoron mutuwa a ka rabu da wahalan duniya ka rabu da matsaloli na rayuwa to amma baka da tabbas baka san ina za ka tafi ba sai dai mutum zai ɗau mataki dole ko domin ubangiji ta'ala a cikin rahamarsa da jin kansa da son bayansa da yake sai nuna musu ga hanyar da in sun bi ta za su tafi aljanna wannan hanyar kuma ta wuta ne yanzu ya za ka yi sai ka yi ƙoƙarin gina gidanka na lahira ɗin la dara lil mar'i ba'da al mauti yaskunuha illa allati kana qabla al mauti yabniha fa in banaha bi khairin taba maskanuhu wa in banaha bi sharrin khaba baniha babu wani gida da mutum zai zauna a lahira sai wanda ya gina a duniya in ka gina shi da alkhairi to madalla da gidanka in ka gina shi da sharri to mai zaman wannan gidan ya taɓe ka taɓe ka yi asara saboda haka dole ne mutum ya gyara gidansa na lahira tun a nan duniya wato duniya gidan shuka ne lahira kuma nan ne ake girbi idan mutum rayuwarsa yadda ya ga dama to ko shakka babu in ya je lahira abun bai zai masa kyau ba in kuma ya yi taka tsantsan ya ji tsoron Allah to zai je samu gidan da ya fi na duniya komin arzikinsa komin mulkinsa shine aljanna wannan ita ce mutuwa kowa zai mutu menene mutuwa mutuwa shine ruhinka ranka ya rabu da gangan jikinka ranka ya tafi wani wuri gangan jikinka a sashi a kabari ko yana sama ko yana wani waje kuma wani ikon Allah idan mutum ya mutu kar yi tamanin ko baya ji me ake faɗa yana ci duk masu abun nan ɗinsa masu reka shi ɗin nan yana kallon su har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce asri'u bil janazati fa in taku salihatan fa khairan tuqaddimunaha ilayhi wa in takun ghaira zalika fa sharran tad'unahu an thiyabikum an an an aqra an abunan fa sharran tad'unahu an riqabikum wato ku yi gaggawa ku kai gawa ku yi gaggawa idan ta gari ne kuna kaddamar da ita zuwa ga alkhairi kuna gaggawa ku kai ta alkhairi in ta sharri ne kuma wato sharri ne kuke cirewa daga wuyayenku to sai zuwa wani hadisin idan gawan ta gari ne ita tana magana tana cewa ku yi sauri ku kai ni kabari na mana wane ku yi sauri ku kai ni kabari na mana ko ne abu yana jiban da mutum da aljan a kai ni kabari na biya kuke ta bata lokaci in kuma ta sharri ne sai ya dinga cewa ina za ku kai ni yanzu wane yanda muke da kai nan ina za ka kai ni za ka kai ni zuwa ga halaka ya san me ake yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda inganta a sai hadisin Bukhari da Muslim yace idan aka sa mutum a cikin kabarinsa فإنه وتولى anhu أصحابه فإنه لا يسمع قرعا آلهم وإن سكا بني شي سكا جويا ينا جن قارن تاكلمنسو mala'iku guda biyu za su zo su zaunar da shi za su masa intabiyu a wani hadisin ya zo aswadani azraqani yuqalu li ahdihima munkar walil akhar nakir wasu shudaye bakake mala'ikun ɗayan ana ce masa munkar ɗayan ana ce masa nakir sai su zaunar da shi sai su ce masa me za ka faɗa dangane da wannan mutumin ne suna nufin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me za ka faɗa dangane da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam me sanin ka da shi idan mumini ne sai ya ce ai wannan bawan Allah ne manzon Allah kuma mun shaida da haka kaga kenan bawan Allah ne ya yi aiki na gari ya ji tsoron Allah idan ya je aka masa wannan jarabawan zai ci sai ce ai bawan Allah ne manzon Allah shikenan sai a ce masa unzur ila maqa'adika minan nari qad abdalaka Allah bihi maqa'adan minal janna ma jami'an ka duba da wurin zaman ka inda za a kai ka wuta yanzu ubangiji ta'ala ya canya maka daga gidan wuta za ka koma aljanna sai ga wurin zaman gaba ɗaya guda biyu ba mun taɓa faɗa wannan majalisin ba kowa yana da gidansa na aljanna da na wuta idan ka shiga aljanna sai ka gade na kafuri ka haɗa da gidanka kafurin ya shiga wuta ya gaje na musulmi ya haɗa da gidansa sai a nuna masa duka gidajen guda biyu to wannan shine wanda ya samu babban rabo idan kuma kafuri ne ko munafuki idan aka je aka tambaye shi aka ce me zaka ce dangane da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ya ce la adari sami'tu an yaquluna shay'an faqultu sai ya ce ni ban sani ba na ji mutane suna faɗan abu sai ni ma na faɗa to wannan fa ba wai a duniya yana cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne amma saboda munanan ayyukansa da aka je lahira mala'iku suka sa shi a gaba da ya je kabarinsa sai ya manta ma da amsar gaba ɗayanta kaman ka yi karatu na jarrabawa ka je ka shiga hol na jarrabawa sai an tambaye ka sai ka kasa ba da amsa kuma ka karanta ka duba silin ka duba silin har ka boni ka sauke kanka ba za ka iya tina amsan ba ai masu jarrabawa sun san wannan ba wai baka karanta ba ne ka karanta amma sai ka kasa amsawa amma da karatu mai kyau kai na fahimta tuntunin dama ka rike ka gane ka fahimci abun idan aka tambaye ka baka bukatan daga idon ka kalli silim ai hadda kai kawai kawai sai aga kana ta rubutawa kawai da, da, uslubinka in na turanci ne da irin turancinka ba sai ka rubuta a yanda yake ba in larabci ne da irin larabcinka kuma a baka kaci to kai aiki mana da abun da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ai in kai aiki da shi ya zama jiki ai a gare ka kullum kana aikatawa don Allah za a tambaye ka ka manta ba za ka manta ba amma ka haddace kawai baka aiki ba dole ka manta ba shi sa mutum sai ce bai sani ba sai mala'iku su ce masa la daraita wa la talaita baka sani ba kuma baka bi ba sai su dinga dukansa da guduma na karfe ba guduma ɗaya ba gudumu in ana yin jam'in guduma gudumu na karfe za a dinga dukansa ko ta wani bangare ana dukansa zai wata kara duk wata halittan Allah sai ta ji amma banda mutum da aljan da sun ji ai su ma da su yi ana jin wannan karan ana dukansa wannan fa shine sakamakon kafuri da munafuki da mai wasa da addini a cikin musulmi ba za ka iya bada wannan ansan ba muhallu shahi shine mamaci yana ji yana ji manzala sa ya ce yana jin karan takalmin su lokacin da aka yakin badar an kashe manya manyan kafurai sai manzala sa ya ce duk a ɗauko su a sa su a wata rijiya a badar aka dinga ɗiban su su abu jahal su wane uku batu bin abi aikin aka dinga sa su a cikin ainihin rijiya sai da aka cika rijiyan da su sai manzala sa sama ya zo ya tsaya a gaban rijiyan yayi magana da su yace inna qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan fa hal wajadtum ma wa'adakum rabbukum haqqan mu kam alkawarin da Allah ya mana za mu yi nasara a kanku mun samu wannan alƙawarin Allah ya cika mana alkawari gashi yanzu mun yi nasara a kanku ko kuma alkawarin da Allah ya muku na azaba shin ya cika muku wannan alkawarin kun same shi za su iya magana ne kuma tabbas alkawarin ya faru da su sai sai na Umar ya ce ya Rasulullahi kaifa tukallimu ajsadan la arwaha fiha ya zaka dinga yi wa jiki magana wanda babu a jikinsa yace wallazi sai manzala sa sama yace wallazi nafsi biyadihi ma antum bi asma'a lima aqulu minhum walakin la yujibuna Ya ce na rantse da wanda raina yake hannunsa wallahi ba ku fi su jin abunda abunda nake abunda faɗa ba sai dai amsa ne ba za su iya bayarwa ba suna jin abunda ake gaya musu to wannan shine mutuwa fa kana ji kana gani ba dama ka dawo lahiran kuma ka zo ka gyara ayyukan ka bi zai yiwu ba ka riga ka tafi kenan ubangiji ta'ala shine wanda ya halicci sammai da kasai ya halicci mutuwa da kuma rayuwa gaba ɗayanta kuma yayi haka ne liyabluwakum ayyukum ahsanu amala domin Allah ya jarrabe ku ya bayyanar da wane ne ya fi kyawun aiki mai tina mutuwa ba shine aikinsa za su yi kyau ba shine ayyukansa za su yi kyau to waye aikinsa zai fi kyau shi yasa Allah ya halicci rayuwa da mutuwa Fudail bin Iyab yace ma'anan ahsanu amalan ai aswabuhu wa akhlasuhu aikin da yafi zama daidai kuma yafi tsarki don ubangiji ta bai ce aktharu amalan ba bai ce don a bayyana wa fi yawan aiki ba yawan aiki in ba daidai kake yinsa sa ba kai aikin banza in ba ya tsarki kayi aikin banza ka je kai ta ibada kullun kullun amma ba don Allah kake ba ko bai dace da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba kai aikin banza shi yasa Fudail bin ya ne daga cikin manya manyan tabi'ai yace akhlasuhu wa aswabuhu wanda yafi tsarki kuma yafi zama daidai sai suka ce ma aswabuhu wa ma akhlasuhu yace idza kana al'amalu amalu khalisan wa lam yakun sawaban la yaqbaluhu Allah hatta yakuna khalisan wa sawaba wa idza kana sawaban fala yaqbaluhu Allah hatta yakuna khalisan yace wal khalisu ma kana lillah was sawabu ma kana ala in aiki ya zama mai tsarki Allah baya karban sa sai ya zama daidai kuma mai tsarki idan kai aikin ka daidai Allah bai zai karba ba sai ka yi shi mai tsarki sai yace mai tsarki shine aikin da aka yi shi don Allah wanda aikin da aka yi daidai kuma shine wanda ya dace da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan a kansa magabata suke addini ba a ɗaukansa da ra'ayi ana ɗaukansa daga alƙur'ani da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wallahu la yu'badu bil uquli bal qurbuhu bi shar'ihi manquli Allah ba a bauta masa da hankali ana bauta masa da abun da aka ɗauko daga alƙur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam imam Ali ya ce wa khairu umuri dini ma kana sunnatan wa sharrul umuri muhdathatul bada'ihu mafi alkhairin addini shine wanda aka yi shi akan sunna mafi sharrin kuma abun nan aiki shine wanda aka yi shi akan bid'a wanda ba a yi shi akan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan aikin ba daidai bane kuskure ne imam ahmad kuma yace dinun nabiyyi muhammadin akhbaru ni'mal madiyatu lil fatal atharu لا ترغبن عن الحديث وأهله فالرأي ليل والحديث نهار ولربما جهل الفتى أثر الهدى والشمس بازغة لها أنوار yace addini manzon Allah dungurungun ɗinsa yana kan hadisansa ne yana kan hadisansa ne saboda haka in kana son ka bi addinin manzon sallama ka zo ka bi hadisansa ka zo ka bi sunnarsa saboda haka addinin manzon sallama in ka kauce sunnansa ka kauce masa kenan sannan kada ka kyamaci ahlus sunna inji imam ahmad imam ahmad bin hanbal kar ka ji ba ka son ahli sunna in kai haka kai kuskure Ya ce ra'ayi dare ne shi kuma hadisi yini ne wato hadisi yana haska maka hanya madaidaiciya inda za ka bi ka yi addinin ka baka da shakka amma ra'ayi kuma duhu ne wala ko kana tafiya baka san inda kake takawa shi yasa wanda ya fi kowa shakka a addininsa shine mai tafiya akan bidiyoyi wanda ya fi kowa tsoro ya gashi yana ibadan amma tsorace yake saboda in an kalubalance shi bai da abin da zai kare kansa amma mai tafiya akan haske da ne babu shakka babu tsoro shine wanda yake kan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan aka kalubalance shi ga hujjansa dama shi bai kirkiro abun ba sai da ya gani a sunna yake aikatawa amma wancan kuma ya kirkiro ne yake kalin dalilai in ya je dora wata aya ba ma'ananta ba sai a ce a'a ba haka magabata suka fassara ta ba ya ɗauko wani hadisi ya ɗora shi ba a yanda yake ba sai a ce ba haka magabata suka yi sharhinsa ba shi kan ya shiga uku ya ɗauko wannan a ce ba haka ba ya ɗauko wannan a ce ba haka ba to amma dama kai kana tafiya akan qur'ani da sunna a bisa fahimtar magabatan shikenan in mutum bai yadda da fahimtar ka ba to mu koma littattafan tafsiri mu koma sharhin hadisai su fatawul bari sharhin nawawi da sauransu a a duba a gani ya magabata suka fassara shikenan an raba rigiman ba dama fahimtar su ta zama daidai tamu ta saba da tasu a ce tasu ba daidai bane mu ne kuskure don ubangiji ta ce wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira duk wanda ya saba manzala saslama ya saba wa hanyar magabata fahimtar magabata za a kawata masa abin da yake a kansa na bidiyoyi sai ya dinga ganin kamar daidai ne amma sai an je lahira kuma a sa shi a wutan jahannama tir da makoma ita ce wutan jahannama Allah ka tsare mu da shirka da bidiyoyi ka tabbatar da mu akan tauhidi da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ubangiji ta'ala ya ce shi ne wanda ya halitti rayuwa da mutuwa don ya jarrabe mu a bayyana wane ne aikinsa ya fi kyau wane ne kuma wanda aikinsa bayi da kyau ta hanyar wato tsoron Allah ake fahimta wa huwa al-azizul ghafur Allah ne gagarau ba abun da yake gagaransa al-ghafuru kuma shine wanda yake mai gafara wato ubangiji ta ala yana da rahama da izzansa ba tsu da rahama ba da sai a samu zalunci to amma shi azizun ne kuma gafurur rahim gashi ba abun da yake gagaransa amma kuma yana gafartawa in kamar laifi sai gafarta maka ai da baya gafara baya rahama da ka shiga uku in kai laifi sai kama kai kakkarya ka kawai yanzu a nan duniya in ka ji an ce mutum azzalumi ne yana da izza ne bayi da me bayi da rahama yana da izza bayi da tausayi zai iya abun da ya ga dama ba mai taka masa birki amma bai da tausayi inda yana da tausayi ba zai zama azzalumi ba to ubangiji ta'ala shi yasa shi ba azzalumi ne saboda yana da izza kuma yana da gafara yana da kuma tausayawa kaga hikima ce ta ubangiji subhanahu wataala ya siffantu da wayannan siffofi sai ya zama yana da daman yi maganin ka tun a nan duniya in kai laifi amma sai ya kyale ka in kai nemi gafara kuma ya tausaya maka ya barka in ka ce kai Allah ya ka yafe mini Allah na tuba ka yafe ni sai Allah ya ce na yafe maka dalla jalalu wannan shine ubangiji subhanahu wataala amma dan adam a duniya in ya samu izza sai kaga yana girman kai yana zaluntan jama'a ya tausayin talakawa wannan shine abin da ya halakar galibin shugabanni sai ya zama na cewa zalunci ya mamaye su ya musu kanta a zuciyansu saboda babu rahama babu afuwa a cikin al'amarinsu sai Allah ta'ala ya ce الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور وبنجي تعالى الذي خلق سبع سماوات طباقا Allah ta'ala shine wanda ya halici sammai guda bakwai dibakan rufi kan rufi kamar yadda muka yi bayani kwana biyu da suka shige wato Allah ta'ala shi ya halici sammai kuma sai ya yi su wasu kan wani e ɗaya saman ɗaya ɗaya kuma ba a haɗe suke ba akwai tazaran tafiya kamar yadda ya zo a hadisi in ka wuce saman duniyan nan to shikenan ka shiga saman ka wuce ta akwai tafiyan shekara ɗari biyar kafin ka isa ta sama ta biyu in ka shiga sama ta biyu za ka yi tafiyan shekara ɗari biyar kan ka wuce ta in ka wuce ta tafiyan shekara ɗari biyar kafin ka je sama ta uku wa haka za har zuwa sama ta bakwai haka Allah ta'ala ya tsara rayuwar haka ya halicci ainihin su waɗannan sammai guda bakwai wani kan wani kaman ɗaki kan ɗaki kaman beni ne akwai hawa na ɗaya akwai na biyu akwai na uku kowanne kuma akwai tazara a tsakaninsu don beni suna manne da juna da kuma ikonsa akan komai ba za duniya wato ba za ka kalli sama matsan gyara ka kalli halittan dan adam ka ce da ba haka ya kamata a yi shi ba wannan ka isa ba ubangiji ta'ala mai hikima ne duk abun da yi sai ka ga dama ya dace a yi shi a wannan wurin haka ya kamata a yi shi sannan ubangiji ta'ala ce farji albasara ka sake mai da ka hal tara min futur ka sake kallon sammai din nan shin za ka ga wani tsago shin sama ta tsage ba ta tsage ba wai shekara nawa ne da gina saman nan akwai wanda ya sani yanzu don Allah inda gini ne shekara ɗari ba za a ga alamar matsala ba nan ya tsage nan ya zama kaza ana buƙatan a masa kuskurima ko fenti ko goni a sake filista ko a kan kare nan a yi ciko a nan ko ma ƙila rushe ma gaba ɗaya sai an sake wani to amma saman nan tun da aka halicce ta haka take kuma ba za ka kalle ta ka ce ta tsage ba babu wani tsago a cikin sammai wanda za ka duba ka sake mai da idon ka gani in ji ubangiji ta'ala ya ce shin ka gani za ka ga wani tsago ne wannan kamar yadda Allah ta'ala yake cewa afalam yanzuru ila sama'i fawqahum kaifa banainaha wa zayyannaha wa ma min furuj su mutane ba da su duba sammai bane a saman su su ga yaya muka halicci sammai ya muka gina ta yaya muka mata kawa muka mata ado kuma ba ta da wani fuji fuji ko akwai tsago da fuji a sama ba za ka taba hangowa ba kuma saman fa iya tafiyan ka baraka kure ta ba ka duba gini na ubangiji subhanahu wataala ya gina ta wata saman wata amma ta saman bara ta faɗo akan ta kasan ba saman nan ta duniya ba za ta burmo wato ainihin ta faɗo a kanmu ba haka Allah ta'ala ya tsara abun sa. kuma kai ta tafiya ba kai saka kure ba ka ce ka shiga saman duniya ƙarya kake yi yawa ka je dai ka gama yawa cewa can ka ka dawo ka shirya ƙarya amma ka ce wai ka je ka shiga saman duniya ka isan ka kai waye annabawan Allah ba wanda ya shiga saman duniya sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma sai da ya kwankwasa mala'ika jibril ne ya jagorance shi saboda a saman yake rayuwa ya je ya kwankwasa tukun aka ce waye ya ce jibrilu ne da wa kake tarewa ne ne an aika masa ne eh Allah ne ya aika masa ya zo sannan aka bude to kai waye zai maka rakiya zuwa can sama in ka kwankwasa wa zai saurare ka mutum ya je ya <laughs> je duniyar sama ya hango wani abu a ba malam don an rena mutane hankali kawai kafuri ma yaushe za ka yadda da shi zai kawo maka wani labari fasiki ina za ka yadda da shi ka duba manzala sallama mun karanta a nan isra'i da aka yi da shi kafin ya shiga wa'annan sammai kuma sai kai kawai shikenan kana kafuri mai fitsari a tsaye sai Allah ya maka wannan gatan ka je inda musulmi bai je ba wannan ba zai yiwu ba to ubangiji ta'ala ya ce a duba saman a sake dubawa babu wani wato fuji da za a gani ko tsako sannan Allah ta ce sun marji albasara karratain ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير الله تعالى ثم ارجع البصر سننك ساكت أغنين كديك كلا كرتين سو بيو دابا كاي سو بيو با تو كقارو سو بيو كلا سو هدو ka duba saman da kyau shin za ka iya gano wani aibi a sama ko wani tsago ko wani huji wallahi ka isa ba Allah ta'ala ma ya ce in ka kalla din yan qalib ilaykal basaru idon ka zai dawo maka khasi'an yana makatsanci wa huwa hasir yana dakushashe dole ka ka sauke idon ka sama kawai Idon ka kalla kai ta kalla kai sai ka ga wani haske kawai yana yawo a cikin idon ka dole ka ka sauke idon ka to ina za ka iya gano wani abu ka ce ka hau sama ka je ka gano halittan Allah subhanahu wataala ba zai ba zai taɓa yiwa ba ba abin da za ka gani ba ka isa ka gano wani aibi ko wani matsala ba Allah ta'ala a nan yana ƙalubalantan bayinsa ne idan baka san girman Allah ba ka duba sammai ka zura ido sosai ka ga yadda aka gina sammai ɗin shin za ka ga wani aibi ka kalla ka sake kalla ka sake kalla ka sake kalla na hudu za ka ga wani tsago shekara miliyon nawa ne da gina sama ɗin har yanzu ba ta tsage ba in ba Allah ta'ala ba zai yi wannan aiki jalla jalaluhu sannan ubangiji ta lace walaqad zayyana sama'a ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير ubangiji ta'ala ce na sama a duniya mun kawata saman duniya mun mata ado bi da fitilu su ne taurari Allah ta'ala ya kawata sama da taurari in ka gani za ka gani taurarin akwai sayyarat akwai sawabit akwai masu tafiya akwai wanda suke tsaye a wuri daya amma akwai masu tafiya kuma ana gane su in ka ya zo wuri kaza yanzu daidai kaza in ya zo wuri kaza asuba ta yi ko daidai karfe kaza da da su ake lissafi to ubangiji subhanahu wata'ala shine ya kawata saman duniya da wannan to Allah ta'ala ya ce wato ya kawata as-sama ad-duniya sama ta ƙasa ƙasa wato wannan saman da muke hangowa wannan shi yake nuna kenan sauran saman sauran sammai din ta biyu da ta uku da ta hudu da ta biyar da ta shida da ta bakwai wa'annan ba su da wannan ado na taurari din ba su da shi wannan saman ita ce wato Allah ta'ala ya kawata ta da wannan ado na taurarin sannan ubangiji ta ce wa ja'alna harujuman lishayatin sai muka sanya taurarin kuma abun jifa ga shaidanu wato da can shaidanu suna satan ji ne kafin a aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan sai su je su makale a sama in Allah ya kai kaddaran abu zai gaya mala'ika jibrilu sai mala'ika jibrilu sai ya gaya mala'ikun sama cewa fa za a yi abu kaza a ƙasa shikenan kafin a hukunta wannan abun aljani shaidano sai su ji wannan magana sai su sauka kasa su zo su gaya wa bokayensu ai za a yi abu kaza za a yi kaza shikenan boka sai ya tara jama'a ya ce ai za a yi abu kaza sai ya kara karya casa'in da tara sai ya faɗi abu ɗari kuma guda ɗaya ne zai faru in ɗayan ya faru sai ku gaskanta shi ku ce a sai lalle abin da yake faɗa gaskiya ne kuma alhalin karya ne shaidanu ne suke satanci to da aka aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu babu wanda ya isa ya je ya yi satan ji a sama shaidanu za su harbo shi za mu karanta wannan dalla dalla a cikin suratul jinni in muka zo saboda haka shaidanu sai su ainihin yana zuwa satan ji shaidanu da su biyo shi to abin nan afwan alji abin nan taurari da su biyo shi shi shaidan din in ya je satan ji to idan taurarin suka biyo shi za su iya samunsa su kashe shi za su iya kuma kuskure masa to in ya riga ya yi satan ji din suka kuskure masa to in ya zo zai gaya wa dan uwansa boka a nan duniya shi yasa wani lokacin zai kaga boka ya faɗi abu daidai aljani ya kawo masa amma kuma sauran ƙarya ne wanda yake faɗa wannan aljanin an kuskure shi ba a kashe shi ba shikenan sai ya kawo wannan wani lokacin kuma a buge shi saman dai sai ta zame musu matsala ba sa iya ainihin nitsuwa a cikin saman balle su yi satan ji su dinga kawowa irin da yadda suke kawowa a lokacin da ba aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wannan shi yake nuna a sai su taurarin wato abu abunda abunda sa ubangiji ta'ala ya halicce su a sama saboda abubuwa ne guda uku farko don su zama adon sama din walaqad zayyana sama a duniya Allah ya ce mun kawata saman duniya a da fitilu su ne taurari din ka nan ado ne in ka kalli sama ka ganta da taurari za ta fi kayatar da kai kaman fiye da a ce babu taurari sannan na biyu kuma don a dinga jifan shaidanu kangararrun aljani masu zuwa satan ji a sama a dinga jifan su da taurarin a kona su sannan na uku kuma alamomi ne wanda ake shirya da su a halin tafiya na kogi ko kuma na sarari mutanen da ba su da agogo da taurarin ne ana tafiya in kaga sauraro kaza ya daidai wuri kaza to dare ya kusan yin tsakiya in ya zo wuri kaza dare ya yi tsakiya idan tauraron ne ya zo wuri kaza asuba ta yi kenan yanzu alfijir ya yi ga alfijir ya kusan fitowa ga alfijir ya fito to a haka ne suke me suke gane a ina suke kuma yanzu lokaci da yawa ya rage musu kansu isa inda za su je ko lokaci kaɗan za su iya ganewa ta hanyar taurari alamat ne wato alamu ne wanda suke nuna wa mutum ga lokacin da yake ciki kamar yadda agogo zai nuna maka gashi kuma suna haskaka mutane hanya ubangiji ta lace wa atadna lahum azaba sa'ir mun tanadawa shaidanu masu zuwa satan ji wato azaba wanda take mai buruwa ita ce azabar wutan jahannama mai tsananin kuna ubangiji ta'ala bayan azaban da ya musu na taurari sannan kuma ya ya tanada musu azaba wato ta wutan jahannama Allah ta'ala ya faɗa a cikin wata suran ya ce inna zayyana sama'a duniya bi zinatin alkawakib wa hifzan min kulli shaitanin mari mu mun kawata saman nan duniya saman duniyan nan da ado sune taurari kuma muka sanya taurarin suna masu gadin kowane shaidani mai taurin kai wanda zai je satan ji sai tauraro ya buge shi kawai ya halaka shi shi yasa aka samu saukin harkan bokanci din saboda an takurawa shaidanu ba sa zuwa su yi satanji to ubangiji ta'ala duk abin da ka gai na halitta akwai hikiman da yasa yayi shi taurarin na akwai hikima shine ado ne na sama ana jifan shaidanu da su in sun je satanji sannan kuma alamomi ne da suke nuna maka yanzu karfe nawa ne idan kana halin tafiya ko kuma a daidai ina kake sai Allah ta'ala ya ce وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير وبنجي تعالى wato yana nuna mana ba aljani ne ko shaidanu ne kawai aka tanada wa azaba ba don ya ce wa atadna lahum azaba sai mun tanada musu azaba mai furuwa to ka ɗauka shaidanu kawai za a azabtar a duniya a'a har mutane in sun yi hali irin na shaidanu sai a musu azaba a lahira Allah ta'ala ya ce walillazina kafaru bi rabbihim azabu jahannam akwai azaba ta wutan jahannama ga wanda suka kafurce wa ubangijin daga cikin mutane a nan duniya Allah ya tanada musu azaba ta wutan jahannama azaba matsananciya wanda kukuna ne wanda mutum bai zai iya kwatanta shi ba a nan duniya don manzo Allah sa sama ya ce narukum hadhihi yuqiduha banu adam juz'un min sab'ina juz'an min nari jahannama wato wuta da dan adam yake kunnawa a nan duniya zafinta yanki ɗaya ne daga cikin yanki saba'in na zafin wutan jahannama sai sabai suka ce ya rasulullah inna hala kafiya ai ta isa ko a wuta ko da wutan duniyan nan aka ce za a azabtar da mutum a lahira ba ta ishe shi wahala ba ka sa ya tsarka man ka ji yadda zafinta yake kusa da ita ma in ka zo ya kake ji to amma an ninka ta saba'in suka ce ya rasulullah ta duniyan mata isa manzala sa sama ya ce innaha fuddilat bi tis'atin wa tis'ina juz'an kulluhunna mithlu harriha an fifita wutan jahannama akan wutan duniya da ninki 69 kuma kowane ninki daya gurgudun zafinsa kamar gurgudun wutan duniya to ita ne fa aka tanada wanda ya kafurcewa Allah subhanahu wataala shi yasa Allah ta'ala ya ce wa bi'sal masir tirda makoma ita ce wutan jahannama makoma taimuni الله ya tsare mu daga wutan jahannama sai Allah إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير ubangiji ta lace iza ulku fiha in aka jefa kafurai a cikin wutan jahannama ula ha shahikan sai su ji tana tana ta shisheka wato tana fuci tana fuci kaman ka ce irin wannan ka za su ji wutan jahannama tana yi kawai tana fitar da numfashi da karfi tana mayarwa wannan kawai ya isa abun tsoro tana huci huci mai karfi kuma hucin da take yi ubangiji ta lace wahiya tafur kuma tana ta farfasa bayan hucin ga ƙara sannan ga ta farfasa suka ce malaman tafsiri suka ce tana ta farfasa kamar yadda in ka sa ƙwayan hatsi ɗan kaɗan a cikin ruwa mai yawa ka bunka wuta tana ta farfasa kamar tukunya ka sa ruwa mai yawa sai ka sa ƙwayan masara kamar guda biyar ya za ka ji ta farfasan ka leƙa ka ga yadda ƙwayan nan za ta dinga juyawa tana juyawa ruwa yana ta farfasa haka wutan jahannama take ta farfasa wannan abun tsoro ne wannan misali ne yi abun ya wuce haka to ga ga ga ainihin fushi yanzu ko kare ne kayo kansa ka je yana maka irin wannan gurnanin ko kura ya za ka ji ballantana wutan jahannama sannan kuma ga ta farfasa fata fata fata fata kamar yadda tukunya take ta farfasa an tsora mata wani abu na ruwa ko wani abu makamancin ruwa to ubangiji ta'ala yana tsori ta bayansa da wannan don su nisanci ayyukan da zai kai su zuwa ga wannan wuta ta jahannama kamar yadda ya faɗa a wata ya ce idara athum min makanin ba'idin sami'u laha taghayyuzan wa zafira idan ainihin wutan jahannama ta hango inda za a sa daga wuri mai nisa to za su dinga jin tana ainihin gurnani tana shesheka tana huci wato kuma za su dinga jin wato tana fushi ita wutan jahannama wato idan ta kai numfashi shine shahik in ta dawo da shi kuma shine zafir saboda haka in ta kai zaka ji shi da ƙara in ta dawo da shi ma zaka ji shi da ƙara sannan kuma za su dinga ganin ta tana fushi ai wutan jahannama tana fushi da duk wanda za a jefa a cikin wutan me yasa ya sabi Allah har ya zo wannan gidan azaba kina a cikin fushi za ta azabtar da shi haka kenan azaba kan azaba yanzu wutan jahannama ko ba ta fushi ma ai mutum ya shiga uku ballantana kuma a ce tana fushi da shi haka Allah ta'ala zai azabtar da wa'inda aka shigar da su a cikinta saboda kafurcewansu da buturcewansu ga Allah subhanahu wa ta'ala kuma za a dinga ƙona ka a sake dawo da kai a kona ka sai fatar ka ta gama narkewa sannan a sake gina jikinka sai ka sai ka dafi kawai kullama nazida juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyazuqul azab fatan ta nuna ta nuna sai kuma a zo a sake gina mutum yanzu dan wuta ka san girman sa ne ranar alkiyama kowa zai tashi tsawon sa kamar tsawon annabi adam zira'i 60 tsawon mutum kowa haka zai tashi to yan wuta sai an sake gina su wasu malamai suka ce fatar dan wuta kawai zira'i 40 ne kaurin fatan sa kawai sauran jikin sa kuma ya dai zama sai an gina shi sosai don wutan ta ci sosai in kamar yanda yake a duniya ne me za ta ci don Allah a cikin minti ɗaya ba sai ya narke ba haka za ta yi ta cinsa sai fatan ta dafe ta gama narkewa sannan a zo a sake gina jikinsa kuma don ya ɗanɗani azaba don ya ɗanɗani azaba Allah ya kiyamu daga azaban wutar jahannama ubangiji subhanahu ta'ala yace za su dinga jin tafarfasan wannan wutan kuma tana fushi da su sannan takadu ta mayyazu min alghaizi ai ta tamayyazu wutan ma saboda fushin da take da yan wuta ta kusa ta kekkece ta kusa ta yi daga-daga ta kekkece ta yayyanke ita a kanta saboda fushin da take da 'yan wuta don Allah wani irin azaba ne take musu har ita kanta ta kusa ta yayyage ta kekkece saboda fushi kuma ana sa mata za ta cafke ta kama azabtarwa ga mala'iku suna duka da guduma suna mai da mutum Allah ya tsare mu Ubangi ta ce kullama ulqiya fiha faujun duk lokacin da aka jefa wasu jama'a a cikin wutan jahannama sa'alahum khazanatuha sai masu tsaron wutan jahannama sune zabaniyawa sai su ce alam a cikin Nazir mai gargadi bai zo muku ba ne ya kawo kurin nan ba turo muku manzo ba ba wanda ya zo muku gargadi ya ce ku yi imani da Allah shi kadai ku bauta masa don kar ku shiga wutan jahannama sai a musu wannan tambaya menene amsan kalu sai su ce bala ya zo mana bala qad ja'ana nazirun me gar tabbas me gargadi ya zo mana fakazzabna sai muka karyata manzon wa kunna muka ce ma nazzalallahu min shay'in Allah bai saukar da komai ba ba wani qur'ani da Allah ya saukar ba wani littafi da Allah ya saukar suka yi inkari da kansu ba suke faɗa suka ce in antum illa fi dalalin kabir suka gaya wa manzonin wai suna cikin bata mai girma ya za a ce Allah ya aiko mutum ya za a ce Allah ya saukar da littafi haka za su gaya wa masu tsaron wuta ba bashi kuma za su shiga wuta wannan ayan tana nuna mana cewa 'yan wuta suna shiga wuta ɗaya bayan ɗaya ba gaba ɗaya za a je a zura su ba a'a in an jefa wa'annan jama'an sai a sake jefawa kuma kowanne wa'annan mala'ikun sai sun musu me sai sun musu wannan tambaya din wa'annan zabaniyawan guda goma sha tara masu ƙarfi wanda aka halitta su da fushi su azabtarwan ma daɗi suke ji suna azabtar da 'yan wuta suna jin daɗi shine jin daɗin su in aka jefa a tambaye su a zo a wata ayar kullama dakhalat ummatul la'anat ukhtaha duk wayanda suka shiga sai su tsine wa na cikin duk wanda zaka ja kawo Allah ya tsine muku albarka me ya kawo ku su ma wasu in suka zo su tsine musu haka za su dinga tsine ne niya a jefa wa'in nan a sake jefa wa'in nan haka har wutan ta cika a tambaye ta halim talati fa taqulu hal min mazid kin fita abun nan kin cika wutan jahannama kin cika sai ta ce akwai daɗi a ƙara mata ko kuma ta ce babu daɗi duk an fassara ayin da haka saboda haka abun nan wutan jahannama haka za ta dinga cin mutane ana jefawa tana cin jama'a ana jefawa tana cin jama'a Allah ka tsare mu daga wutan jahannama kuma wa'annan mala'ikun mun faɗi siffofin su a can ba alaiha mala'ikatun ghilazun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun akwai mala'iku masu kaurin fushi su suke tsaron wutan jahannama kuma shidadun masu karfi ba wanda ya isa gagare su ba sa sabawa Allah abun da yace su yi abun da yace su yi suna yin sa su ne fa masu tsaron wutan jahannaman da an kawo mutum za su cafke shi su je su jefa shi kuma su ne za su masa wannan interview me ya kawo ka nan ba aiko maka manzo ba ne to yanzu mu an ko mana da manzala sa sama mun yi imani da shi amma galibin mu mun aje karantarwansa kuma muna yin addinin yadda muka ga dama me muka yi kenan ai ma'anan ashhadu anna muhammadar rasulullah shine usaddiquhu fima akhbara adi'uhu fima amara wa usaddiquhu fi ma akhbara wa alla a'budu allaha illa bima shara'a duk abun da yace nayi zan yi abun da yace na bari zan bari labarin da ya bani zan gaskanta shi kuma ba zan bauta Allah ba sai da abun da ya shar'anta wannan shine ashhadu anna muhammadar rasulullah amma kai kana bautan Allah da abun da wani ya tsara maka ba manzo Allah sallallahu ba ina kuma shaida ina maganan ka shaida shi manzon Allah ne ba ka bin sa ka saba masa kana yin abun da ka ga dama ka tsara addininka yadda kake so ko wani daban ya tsara maka wanda ba annabi ba kana bin sa ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ina magana shahadatu anna muhammadar rasulullah a ina yake saboda haka mu ji tsoron Allah yan wuta sai sun tambayi duk wanda zai shiga wuta mai gargadi bai zo maka bane mu bi gargadin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi na qur'ani da na hadisi na qur'ani da na hadisi don mu samu tsira gobe kiyama sai Allah ta'ala ya ce وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير وبنجدي تعالى وقالوا سيسو لو كنا نسمع دامنا جي جي نفهمتها aw naqilu ko muna fahimta ma kunna fi ashabi sa'ir da mu kasance cikin ma'abota wutan jahannama mai kunnuwa ba mai buruwa ba ita ce sa'ir wato sun yi sun sun sallama sun mika wuya cewa a sai alai a duniya da ake ta musu wa'azi ake ta musu wa'azi suna inkari a sai ba su da hankali jin da suke na banza ne sun da ba sa jin gaskiya ganin su na banza ba sa ganin gaskiya hankulansu na banza ba sa fahimtar gaskiya sun yadda cewa Allah ya aiko manzo don ubangiji ta ce wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'asa rasula ba ma azabtar da kowa har sai mun aiko manzo in ya saba wa manzon sai a azabtar da shi amma ba aiko masa ba za a azabtar da shi ba to shi yanzu su da kansu sun yadda cewa an aiko musu manzo amma ba su da hankali ne shi yasa ba su gane ba amma anan duniya in kace masa bai da hankali sai ku yi faɗa da shi in ka ce masa dabba hankalinsa irin na dabba ne faɗa za ku yi da shi sai ya je lahira sai ya gane kuskurensa shi yasa aka ce mutane a nan duniya bacci suke yi sai sun je lahira sannan su farka sai mutum ya je lahira ya gane cewa ba haka bane to tun a nan duniya ka fahimci menene ya kawo ka duniyan ne ka yi aiki da abun da manzo Allah sa sama da shi kar ka zama mai bacci amma wallahi law alimal anamu lima khuliqu lama haja'u wa namu wa khuliqu li amrin law uyunu qulubihim tahu wa hamu ممات ثم قبر ثم حشر وتوبيخ وأحوال عزام ليوم الحشر قد ألمت أناس وصلوا من مخافته وصاموا ونحن إذا أمرنا أو نهينا كأهل الكاف أيقاظ رقاد wallahi da mutane sun san abin da aka halice su saboda shi da ba su yi bacci ba ma da hankali ya tashi mutuwa ne sannan sai kabari baka sanya za ka kwanta a kabarin ba shin zai zama dausayi daga cikin dausayin aljanna ko dai zama rami ne na wuta baka san me za a je a jefa ka kawai sannan a zo a yi tashin alkiyama ga tsorace tsoracen da yake cikin tashin alkiyama kala kala ga siradi ga ga ainihin abun nan ketare eh, siradi ga hisabi ga auna ayyukan bayi ga mala'iku su zo su kewaye ka ko ina ga interview da ubangiji ta'ala zai maka kayi kaza kayi kaza kayi kaza a duniya mutum bai san makomarsa ba amma ya ce wasu bayan Allah sun gane hakan suka dinga sallah suna azumi suka ce duniya ba wurin zama ba ne suka bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala don su samu tsira gobe kiyama amma mu aka umarce mu sai kaga kaman idon mu biyu amma bacci muke yi kaman ashabul kahfi ay qazun ruqadu ido biyu amma kuma bil haqiqa bacci muke yi to mu farka tun anan duniya domin yayi mana amfani a lahira in sai a lahira ka farka wallahi babu wani amfanan da wannan farkawan za ta yi to anan sun tabbata cewa ba su da hankali kuma ubangiji ta'ala ya gaya mana a cikin ƙur'ani saboda kafirin ne da rashin hankalinsu aka rufe zuciyar ba sa iya fahimta khatama Allahu ala qulubihim wa ala sab'i wa ala sam'ihim wa ala absarihim gishawa Allah ya rufe zuciyan ba za ta fahimci gaskiya ba ya rufe ainihin jinsu ba sa jin gaskiya ya rufe idonsu ba sa ganin gaskiya saboda kafircinsu da fasikancinsu da rashin tsoron Allahnsu a wata sura yace inna ja'alna ala qulubihim akinnatan an yafqahuhu wa fi adhanihim waqara mun sanya rufi akan ainihin zukatansu ba za su fahimci wa'azi da qur'ani ba sannan a cikin kunnen su kuma akwai kurumta idan ka kangarewa Allah sai Allah ya rufe maka dukkan hanyoyin fahimta gaba daya sai zama ba za ka iya fahimtar addini ba saboda haka mu tuba mu koma zuwa ga Allah mu ji tsoron Allah don mu fahimci addinin yadda ya kamata a fahimce shi ubangiji ta ce wa'annan kafirin fatarafu bi dhanbihim sai suka yi itirafi suka yi ikirari da zunubinsu cewa manzon ya zo amma sun karyata shi ne Allah ala ce faso kalli ashabi sayir nisanta ga ma'abota wutan jahannama Allah ya nisanta su daga rahamarsa fasukan fasukan ku nisanta ku nisanta ba za ku samu rahamar ubangiji subhanahu wa ta'ala ba wannan kamar yadda ya faru a lahira zai faru kai manzala sa sama yana tsaye a tafkinsa yana kiran mutane ummati ummati ku zo ku sha ruwa ku zo ku sha ruwan alkausara duk wanda ya sha shi bare sake jin kishirwa ba har abada sai ya hango wasu ga alaman alwala musulmi ne in an kira su ku zo ku sha sai mala'iku su dinga kora su su dinga kora su fasukan fasukan ku koma ku koma sai dinga cewa ummati al'umma ta ce fa sai mala'iku su ce innaka la tadri ma ahdathu badak innahum baddalu wa ghayyaru baka san me suka yi bayan ka ba sun canja addinin sun jirkita shi wasu sun yi ridda wasu kuma sun canja sunnar Allah sallallahu alaihi wasallam alaman sallan ne kawai alwalan amma ba sa kan sunnan ka sun canja sai manzo Allah ya ce fasuqan liman baddala wa ghayyar fasuqan liman baddala wa ghayyar ku koma ku koma duk wanda ya canja ya jirkita addinin bai yi shi yanda na zo da shi ba bai zai sha ruwan alkausara ba sai a kori masu shirka da yan bidi'a ba za su sha ruwan alkausara ba da nassin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ka kiyaye mu da shirka da kuma bidiyoyi Allah ka sa mu gane sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ka sa mana tsoronka Allah ka sa mu ji tsoron Allah mu nisanci munanan ayyuka mu dinga yin kyawun ayyuka don mu samu rahamar ubangiji subhanahu wa ta'ala insha Allah za mu dakata a nan kuma babu wasu tambayoyi da za a karanta sai gobe saboda kurewar lokaci wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu